Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu El kaya Gwamnatin Kamaru ta bayyana cewa an saki fiye da mata talatin da 'yan aware suka sace don kin amincewa da bada haramtaccen haraji. An ɗauke matan ne a garin Babanki da ke arewa maso yammacin Kamaru mai arzikin noma da ke da iyaka da Najeriya. 'Yan awarin kan karɓi haraji wata-wata daga yara mata da ma maza manya. sukan aza harajin kan masu zawarci gabanin su yi aure kazalika sukan ɗaura wa iyalai harajin dala dubu ɗaya kafin binne yan uwansu da suka mutu wasu daga matan a jiya juma'a sun shaida kamfanin dillancin labaru na associated press cewa an azabtar da su lokacin da suke hannun yan awara Ƙungiyoyin kare 'yancin adam a Zimbabwe sun sa kafar wando ɗaya da hukumomi bayan shugaban ƙasar Emerson manangwagwa ya yafe wa dubban fursunoni ciki ko har da mutane masu hatsari waɗanda aka yanke hukunci don laifukan fyaɗe. lauyoyi da masu kare 'yancin 'yan adam na cewa da bai dace a sake waɗanda aka ɗaure don laifin fyaɗe ba don an zayyana laifukan su a matsayin laifuka na musamman waɗanda ba su cancanci ahuwar shugaban ƙasa ba kamar yadda aka bayyana a dalilin yi musu ahuwar daga gwamnati a makon jiya jami'an gwamnati sun saki fursunoni 4,270 waɗanda suka samu ahuwar shugaba manan gwagwa da zumman rage cinkoson gidajen yari bakwai na ƙasar Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata da yara sun tunzura aino biyo bayan zanta da wani gidan talabijin na ƙasar ya yi da musamman wasu fursunoni hudu da aka sake kwanan nan inda suka ce suna cin sarƙa ne kan laifukan fyaɗe da suka aikata. A zantawa Famila Musinwa ta ƙungiyar yi yara adalci ta ce waɗanda aka ɗaure don aikata laifukan fyaɗe a lokuta daban-daban ba su cancanci ahuwa ba don ya dace a bar su su kammala zaman ɗauri da aka musu. A sanadiyar shiga tsakani na kasar Oman, an yi musayar sake dan diflomasiyar Iran Asadullah Asadi da aka daure a Belgium inda ita ma Iran ta sake jami'in agaji dan Belgium da ta daure Oliver van de Castile. Bangarorin biyu sun tabbatar da aukuwar hakan. Asadi dai shine na uku mafi girman mukami a ofishin jakadancin Iran da ke birnin Vienna na Austria. An kama shi ne a kasar Jamus da zargin ya shirya ɗana bom ga masu zanga-zanga 'yan hamayya na Iran da ke gudun hijira masu suna mujahidin Ikalko. a birnin Paris a shekara ta 2018. Kotun sauraron miyagun laifuka Antwerp ta saurari karar da aka shigar ta Sadi tare da wasu abokan burminsa uku. A watan Fabrairu na 2021, kotun ta kyamin amincewa da kariyar diflomasiyya da yake da ita, inda ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru ashirin. Shi kuma jami'in agaji Oliver Bandes Castile an kama shi ne a ziyarar da ya kai Iran a watan Fabrairun bara, inda a watan Janairu aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru arba'in da bulala saba'in da hudu da laifukan da suka hada da leƙen asiri. Kasar Belgium da Iran duk sun amincewa da tuhumar da ake wa mutanen nasu, wato Bandes Castile da Asadi da nuna an shirya cajin ne kawai. An hana 'yan jaridar Taiwan biyu damar ɗauko rahoto a taron Majalisar Lafiya da za a yi a birnin Janiba wannan mako duk da tantance su da aka yi. Wannan ya sa masu kare 'yancin 'yan jarida suka yi zargin matsin lamba ne daga kasar Sin ya haddasa matakin. A ranar Litinin, an hana wakilan kamfanin dillancin labarun Taiwan da suka hada da juji Tsang da Tian Ju daga daukar rahotanni a taron Majalisar Lafiya na 76 da Hukumar Lafiya ta Duniya ta shirya. Duk da mako ɗaya gabanin nan an tantance su da amincewa su shiga don ɗauko rahotannin. Wannan shine sabon matakin da Majalisar Lafiyar ta ɗauka na hana 'yan ƙasa da 'yan jaridar na Taiwan samun damar ɗauko rahotanni, wanda ya saba da ƙa'idar aikin jarida da siyasar duniya. Ƙungiyar kare 'yancin 'yan jarida ta komai da ruwanka ta ce tun 2017 Majalisar Lafiyar ke hana 'yan Taiwan ɗauko rahotannin. Majalisar Lafiyar ta ma hana kasar Taiwan shiga taron na bana. Wakilan kamfanin dillancin labarun na Taiwan Tsanda tsuju sun rubuta labari kan abin da ya faru da ruwaito wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna hakan matsin lamba ne daga Sin inda suka ce jami'in ya ce sun san komai. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu duba yanayin tsaro da kuma yadda ake sa ran zai kasance tsakanin sabuwar gwamnati mai zuwa a Najeriya. Da yake jibi litinin ne idan Allah ya kai mu za a samu sayin gwamnati daga shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari ya zuwa shugaba mai karba wato sanata Bola Ahmed Tinubu. shin me ake sa ran makomar tsaro a najeriya zai kasance karkashin sabuwar gwamnati yaya kuma dangantakar tsaro zai kasance tsakanin sabuwar gwamnatin tinubu da kasashen turai da amurka domin jin cikakken shirin sai ku kasance da mu Toma Da yake jibi litinin idan Allah ya kai mu sabon zababben shugaban najeriya sanata bola ahmed tinubu zai sha rantsuwar kama aiki tuni kuma amurka ta turo jami'anta na mutum tara da za su wakilce ta a ciki har da babban hafsan hafsoshin rundunar mayakan amurka da ke nan afirka wato africom general michael laglong na tuntuɓi tsohon babban hafsa mai ritaya a rundunar sojojin najeriya general yakubu usman ko ta yake kallon haka kuma ina ganin kamar yadda sauran kasashe suke da sha'awar su haɗa kai da najeriya kamar su china ko rasha ma zama tana so ta yi harka da najeriya saboda haka su ma america ba za su ja da baya ba dole ne su nuna su ma suna da sha'awar tafiya da najeriya sannan maganan ka kuma ta biyu akan zaman eh, tare da muke da america musamman kamar wajen horon sojojinmu da kuma taimakonmu da kayayyakin tsaro lallai kam tun sun so ma nuna cewa har suna aiko da shugaban sojojinsu na afirka na afirka a nan najeriya zai zo wannan taron lallai ya nuna cewa suna da so mu haɗa gwiwa domin mu kare ƙasarmu a cikin magana zaman tsaro abinda ya kamata mu yi shine sai mu karɓe su da hannu biyu amma kuma mu rika tsara muna duban bakin gatari domin mu san yadda za mu tafiyar da su domin an ce maka idan mutum ya zo wajen ka ya ce maka ga abu kaza to sai ka yi hankali ka yi hatara tukuna ka tabbatar da cewa eh wannan tafiya wanda zai amfane ka ne kuma zai amfane su kuma na san dai tunda sun zo mana da kyakkyawan hali ne sai mun kuma mu karɓe su da eh, kyakkyawan hali mu tabbatar cewa tafiyan da za mu yi da su zai zama mai alheri mu da kuma su yanzu kuma bari mu yi wa waye tafiya ganin cewar batun tsaro shine babban abin da gwamnatin buhari ta wata rakawa alkawari kuma ta yi kamfen da shi inda wasu ke ganin cewar batun wannan tsaro ne masu talakawa suka amince mata suka kuma zaɓe ta akan karagar mulki to shin an cika wani alkawari ga masanin tsaro farfesa muhammed tukur baba alam duk yadda malam hassan duk yadda mutum yake so ya yi wa shugaba buhari uzuri na cewa lokacin da ya yi alkawuran na na dakile rashin tsaro da ke damun kasar nan akwai abubuwa da yawa da ba su bayyano kansu ba kamar ta'addanci da hare-hare da ake wa mutane a gonaki ake wa mutane a ƙauyuka da sauransu lokacin da ya zo mulki abin da ya fi addaban mutum mutane shine ta'addancin boko haram to ya fara samun nasara an samu kuma an ga maslaha a wurare daban amma abubuwa gaskiyan abin shine yakin nan da boko haram gaskiya bai kare ba boko haram suna nan suna ta'addanci suna tada wa mutane hankali ko da yake ya dan ragu ga a yadda muke jin su a labarai amma dai har yanzu ba dakile su ba kuma wasu abubuwa sun fito da ya nuna giɓi a cikin tsari da kuma eh, hanyar fuskantar wannan abin wato abin da ake kira strategy na yaƙi da ta'addanci da kuma rashin tsaro abubuwa sun karu a ƙasar nan tun ba ma wajen aikin sace mutane da garkuwa da su daba mutanen ƙauye da manoma da dai sauransu abubuwan nan sun karu in ka duba eh, jihohi na sashen kasar nan na arewa maso yamma in ka hada da makwabtansu kamar su niger da sauransu abubuwan nan sun zo sun shiga ciki kuma ba alama shugaba buhari ya samu ansa da zai bada ko kuma ya, ya, dakile wannan daya daga cikin babban kalubalen da gwamnatin tinubu za ta fuskanta shine bi matsalolin tsaro musamman na 'yan awaren biyafara da a baya wasu jami'an amurka na musu kallon masu fafutuka irin na siyasa akan haka na tuntuɓi farfesa kamilu sani fage na jami'ar bayero wanda ke ganin cewa a halin yanzu fa kiɗi ya canja don haka rawar ma za ta canza wannan batu na kasar biafra daman wa'anda suka goyi da bayan itu 'yan biyafara din masu yunkurin ballewa sun si farofagandar ita ipob ne don haka ina ganin a yanzu da yadda abubuwa suke canzawa amerika za ta canza matsayinta a kan wannan abubuwa da suke faruwa a na ipop banda wannan shigowar kasashe kuma da yadda su kansu 'yan ipop din suka farma mutanen wakilan amerika har suka kashe mutum hudu da kuma yadda abubuwa suke canzawa da wuri haka da kuma yadda ita da eh, amerika take son ta tabbatar da alakarta da najeriya duk wa'annan ina ganin zai sa a samu sassaucin eh, matsaya a kan eh, ishi ita wannan rigima da take faruwa a cikin najeriya musamman ta su 'yan ipop din kuma wani dalili da zai iya sa ita kanta ƙasa amerika ta canza matakinta shine yunkuri da gwamnatin najeriya ta yi ta yi hukunta sa doka cewa 'yan ipob 'yan ta'adda ne dama abin da ya sa ita amerika take fakewa da wannan cewa masu neman 'yanci ne to tun da a dokance an zayyana su a matsayin 'yan ta'adda ne to wannan zai ɗaure hannun ita amerika da kuma jami'anta domin ba za su so su ga an alakanta su da goyon bayan 'yan ta'adda ba wannan zai ci karo da ƙudirin harkokin waje na amerika wacce take gwagwarmaya da yaƙi da 'yan ta'adda a ko'ina ne to idan har muddin ta ci gaba da goyon 'yan ipop din abin da zai nuna za a samu tuka da warwara cewa a nan gashi tana suka tana yaƙi da 'yan ta'adda a gurare daban-daban a kuma najeriya tana goyon bayan wa'anda aka sa a 'yan ta'adda to wannan na ganin duk zai kawo a samu canjin matsayi na amerika kan batun 'yan ipop idan aka rantsar da ita wannan sabuwar gwamnati ta bola ahmed tinubu babban malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk na ganin cewar tsarofa ba ba mabatun na alkawari ba salamu alaikum wato hassan idan aka ce wato tsaro ya gaza ba magana alkawari ake faɗa ba kuma ba na jin ma janar buhari ya tsaya ya rinka lissafa alkawarurruka a kan tsaro ita maganar tsaro a cikin tsarin mulki take da aka tabbatar da cewa ana kafa gwamnati ne don a yi amfani da ita na farkon farko shine a tsare rayuwar da mutuncin da kayayyakin jama'ar ƙasa to idan mutum ya kasa tabbatar da wa'annan ba wai magana karya alkawari ba a'a mulki ya yi wanda bai amfani ba duk raguwan abin da yake tunani ya yi bai amfani ƙasa ba idan bai iya rike shashin tsaro ya kara jama'a ya kara dukiyarsu ya kara rayuwarsu ba saboda haka sai a kalli shi janar buhari a lokacin shi rayuwar jama'a a kare take dukiyoyin jama'a a kare suke mutuncin jama'a a kare yake to idan ka samu kaiwa kanka an sa akan wannan sai kai masa hukunci akan me ya yi a tsaro to idan ku ga abin bai inganta a tsaro ba to kwata-kwata gaba duk abin da ya na mulkinsa ya fada warwas a akan ababu ba amfani to kuma kowa ya sani cewa a dai lokacin da buhari ya hau akwai matsalolin tsaro amma matsalolin suna wuri ɗaya ne yawanci wuri ɗaya ko biyu za ka same su a wurin 'yan niger delta za ka same su a wurin boko haram ya ka fitowa yana fushi yana fusata yana cewa menene boko haram bayan da za a yi sati ko kwanaki kaza ko wata kaza yana mulki a ce akwai wata boko haram to a yanzu dai da muke magana da kai har yanzu akwai boko haram za a iya cewa an ci su to za a iya cewa eh, abubuwa sun faru da boko haram wanda a yanzu ba irin boko haram din da ba ce wasu sun zo sun karbe ta sun juya mata alkibla Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da abokin aikina Mahmud Ibrahim Kwari solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti sunana hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari shirin da ke zamowa na haɗin gwiwa tsakanin mura Amurka BOA da kuma gidan rediyon Birnin FM Sokoto. Sunana Aminu Alhussein Amanawa. A yau shirin na da ɗan gari yaya da zango ne a garin da ake cin kasuwarsa cikin dare wato garin Dange. da ke cikin karamar hukumar mulkin dange shuni a jihar sokoto shi dai wannan gari na dange gari ne na sulubawa kuma yake ciki da bin tarihi na sarakuna sana'o'i da ma al'adu karin cika ku da surutu masu sauraro domin hausawa dai na cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi domin shirin ya yi katarin tattaunawa da sarki na sha biyu na wannan masarauta bari dai bakon namu ya fara da gabatar da sunansa da sunana Dallo usman dange sarkin barin dange mai sauraro zai so ya ji tarihi a takaice na wannan garin na dange to tarihin dange kamar yadda mu muka same shi ga magabata shine dange dai gari ne wanda yake kawa ka sarauta tai a halin yanzu ga sadda kuma faru ga da aka cewa mutanen da mu. mutanen da a 'yan uwanmu kuma sun lubawa lokacin da malam shehu ya zo su suka tarbe shi kowa san dai kasar hausa ko da shi to akwai mutane akwai kuma waɗanda suke 'yan ƙasar nan waɗanda suke tare amma akasarin su sun lubawa na to kuma shi shehu da an taso daga inda ya taso saboda ganin bahilla ce na na turanka sai ɗai sun luba suka tarbe ɗari bisa ɗari don ina uwansu na suka ba shi goyon baya sadda shi gona ya kasance sun luba nan suka zama wakilai garai a nan gehen akwai gobirawa akwai sarakunan ruwa gani sun gewaye sarkin musulmi yana can sarkin adar sarkin shuni da sarkin yakin beji duk waɗannan mutane mm. kakanninsu suka contributing mashehu usman ya yi musu talabijin ƙasar hausa to saboda haka shi yasa da shehu ya ya zauna dan ɗane muhammadu bello saboda ƙauna da biyayyar su sulluɓa ga ɗan uwansu ba da iko ban ballanta su yake yi to saboda wannan abin yasa su sulluɓa nan sai sun ka roƙa kamar da aka ba mu labari cewa da allah don a ƙara zumunci suna son muhammadu bello ya ba su ɗaya daga cikin ɗaya su zauna da shi to sai an ka ce muhammadu bello sai ya ce to ga mu'azu nan to sai an ka kawo shi dange kuma a lokacin da abinda an muhara a ce dange kamar da aka ba da labari an ce mana nan dori rundawa runji su suke nan wurin mm. to amma sai ya kasance zaman da suka suma suna zama ne saboda sun luba da kaitowa daga nijar kamarun ina da dabbobinsu suna ratsa na zuwa wasu wurare na afirka da sauran kasashe to kasan dabbobi in sun kai za a wayi gari wasu ba su da lahiya sun haɗi abin da aka cewa na gita haɗi to in suka samu wannan kes waɗanga mutanen da an nan dangi rundawa kenan su ka sau wannan bisat gare su in sun kaso su sai su yanke suna sai da nama to da yake a shanu wannan lokaci an ci suna da yawa an kace sai a surut a surut abin ga naman sai a tafasa shi don kadda ya lalace wani kuma in ka wuce ma za ka yi ta jin anguwa na ta don an tara naman mm, ya yawa ana gasawa bisa ga wannan karhe to sai an ka ce wani da mai fasaha shi ma barunji sai zaka ce musu kai sun kace ni na manga da shi lalace ko shi haka ku lelaye shi ku lelaye shi ku mai faɗi ku zan shanya shi sai in sun ka lelaye sun ka shanya sai ce to abi doge da da kowa je kowa sai a ta mishi da gishiri sai ya bushe sai a gasa kaji inda kilashin dange samu da yake garin dangin ya shafa shekaru kuma yana da tarihi kila da akwai adadin yawan sarakunan da suka jagoranci shi garin. eh ai kamar loka kamar yadda na faɗa maka mu'azu dan bello bello dan shehu usman shi an ka fara kawo sarkin bauran danginan bayan an yi sarakuna irin su sarkin bauran eh, dahiru an yi mu'azu an yi hassan dan mu'azu a wajen dai sarki goma sha biyu an kai a halin daga wannan lokaci zuwa yanzu ko wani akwai wanda ka share shekara talatin shi yasa ka gaza ka ga kamar an ce sha biyu ka dibi tun sadda an ka faro da masu tsaya sha biyu wasu yawancin rai sun kai da yawa Kama kuma kuna iya sarautar sarkin musulmi ke nan dange mutum wajen shidda sun kai sarautar sarkin musulmi su daga nan dange sun kai ah. daga dange suka hito don akwai gidan bello din nan shi ya producing din mu'azu dan bello wanda ya fara sarauta nan kuma da mu'azu dan bello ya gama sarkin baura sakuto ya yi sarkin musulmi hassan dan mu'azu ya yi sarkin baura ya yi sarkin musulmi sa abubakar dan dangina shi an maza takardar sarkin musulmi hassan dan mu'azu kuma ya yi sarkin musulmi kuma da dange fito macido duk yan dangina duk dange suke to ka gani saboda ka ba magana wai muna iya yi ba mu ganin muka ma mu ayyari momi. ka gane masarautar <laughs> eh, ko eh. to shi wannan sunan na baura da ake alakantawa da ita masarautar kamar ina ya samu asali to kamar yadda magabata sun haga mana abinda an ka ce baura ɗin ga hilla ni ka biwa nan masu shanu sun lubawa da sauransu to in shekara ta kare ga kaka nan hili aka yi gaba ɗaya sun dawo sai a yi ta shaɗi Ka san shaɗi mm. to shaɗi biyu na akwai sharo da muka ce masharo shi wannan sandata shi ko ga geza ta mai lauɗi ɗanya shi ko abinda aka ce mata baura to da an ka tashi tun da shi ba sulluɓe na ba ma'azu balle a ce mai arko ko a bashi sunan sarautar sulubawa sai an ce to wacce sarauta za a sami sai an ce to ai garin nan baura aka yi wannan sadin a ce mai sarkin baura na san a garuruwa da dama da suka yi fice suke da tarihi ba a rasa sana'o'i kila da suka yi fice baya ga kilishin nan kamar me aka fi a wannan garin na dangi to kayan da bayan kilishi don shi kilishi shi a farko kayan dangi ta zama established to bayan mutane sun taho lokacin shi ma'azu dan bello babbar sana'a munan tukane da tuluna duk shi yadda ka biya kana ganin wuta ta tashi ana gashin waɗannan tuluna shi a babbar sana'ar mutanen dangi hausawan dange shi su kai da dange kuma kilishi su kai amma dai dange ga tukunya ce da tulu da shantulla so kaji sana'a mu ta biyu ita ce eh, wannan shantulla da tukane sai noma akwai hausawa da ka noma ma ba mu dogara da koyi in ba noman ba lokacin sai kiwon da muka yi kamar yadda kowane wuri yake a duk yankuna da dama an san ana cin kasuwannin ne da rana ne amma kasuwar dangi da ake ci lahadi da laraba da dare ake cinta dalilin da yasa aka cin sa da dare a lokacin da duniya tana lafiya tana zaune lafiya mutanen ƙasanmu manoma na makiyaya na in sun ka tai da swahi wurin kiwo ko wurin noma sai an yi azuhur ko da haka isowa ka ci kasuwa la'asar ta yi sannan masu kawo kayayyaki a waɗanda sai sun buge kayansu kamar gero dawa an burbagin nasu ya ai waɗannan abubuwan yamma ta yi to ko da aka zakuwa sai ka ga ana ta hada-hada tsakanin la'asar to wanda zo kasuwa bai cewa karhe biyar ya tashi tun da ya to hudu don bai sai da komi ba sannan wasu ƙauyukanmu masu bisashe ba su shigowa sai da inda suka koro su sai zuwa maraice ta man gariba to kaga shi ya kawo latin shiga kasuwar da wuri-wuri shi ya kawo latin tashi ba wai ana yin shi bane don doka an kai a'a ko da mun ka tashi karca din mu a haka nan mun ji irin ɗanbinan abubuwan alfanun da ke tattare da ita wannan masarauta da maganin dangin da akwai kalubale watakil da garin yake fuskanta to kalubale da muke fuskanta kamar da ka na haɗa ma banda na zamani ba mu mukabalta wani abu banda wanda zamani ya kawo wanda ya kuma kowace ƙasa shi na cikin wannan wannan rashin zaman lahiya yana ciki inda an kaito muna jin wahala da matsuwa ta rashin ruwa to alhamdulillah da lokaci ya taho wasu sun azurta 'yan garin sun yi mana ritsumin tsace wuri-wuri gaskiya an maganar ruwa yanzu da sauki dole ko wala ko shanta na ruwa mutum kama dangi ya baka wala ya mahaiki ba. masu waro saboda lokaci a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin na da ɗan gari shirin da ke zamowa na haɗin gwiwa tsakanin murar amurka da kuma gidan rediyon virginia fm sokoto a madadin kowa da kowa amina lusi na amanawa da na gabatar ke cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.